hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a cigaba da karatun littafin akhtau shayi'a na muhammad jamilu zainu Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda muka san abin da malamin ya kunsa a cikin shi shine wasu daga cikin kurakurai ne da suke faruwa na aƙida na furuci na mu'amala da ibada da sauran wasu ɓangarori na rayuwa da kuma ɓangarori na addini da mutane kan yi malamin ya tattara soje guda yake ƙoƙarin an karar da mutane kuma yake bayyana hanyoyin da za a bi a getta waɗannan kurakurai a ƙarƙashin haskakawa da alkur'ani da sunna suka yi wani hanzari ba gudu ba shi ne. da yake wannan malami yana magana da duka duniya ne ba wai yana magana ne da ɗan yanki ko ɗan rukuni na kuku kaɗai ba yasa a cikin wannan littafi za ku ci karo da wasu abubuwan da yake cewa kuskure ne a maza a gyara domin ya ci karo da aƙida sai ku ga aiku ba ku faɗin wannan ba ku aikata shi ba kuma san masu mu'amala da irin waɗannan ku sakuran ba to sai ku gane inda naku yake ku gyara inda aka ƙetare naku kuma to sai ku gode ma Allah madaukin sarki ku tabbatar da a wannan waje ba ku da mishkila in ba malamai da ɗaliban ilimi ba Sau da dama gaba na uku. da mala yake kokarin gyara akan ba daidai ne ba a ce akwai wata ishtirakiyatul islam wai gurguzu na musulunci ai kananan ɗaliban ilimi irinmu ina aka bar ma aka ce menene gurguzu ba ma san menene gurguzu ba kuma gano wannan da kyau ko sai in an yi bayani da cewa wani irin tsarin mulki ne da kasashe irin na china da rasha da sauran bangarori na duniya irin su libya da sauransu suke gudanarwa na daidaita kowa a kasan, babu wani wanda zai yi mallaka ɗoriya da mallakan da ɗan uwan shi yake da shi ana ƙoƙarin da ƙarfi da yaji sai an daidaita tsakanin talaka da mai shi kun gano wannan da kyau ko alhali shi ko mai duka bai daidaita su ba to sai aka samu ɗaya daga cikin malaman musulunci mai suna mustapha sibai ya rubuta littafi ya sanya mashi a ishtirakiyatul islam ma'ana gurguzu irin na musulunci to sai malam ya kawo mana fatawan muhammad hamid yana kokarin yi mai gyaran cewa wannan ba daidai ba ne to ba wai shi mustapha sibai kadai ba akwai malamai da yawa da suka rubuta littafi ko aje su a wajen tarurruka suna jawabi suna cewa akwai gurguzu irin na musulunci ko jari hujja irin na musulunci ko dimokuraɗiyya irin ta musulunci da kaza iri na kaza da kaza iri na kaza sai a danganta shi zuwa ga addinin musulunci jama'a duk wannan ba daidai bane ne waɗannan tsare-tsare da aka zo da su sun ci karo da tsarin musulunci gaba ɗaya addinin musulunci addini ne da allah madaukin sarki ya tsara shi daga wajen shi kuma addini ne wanda babu na ƙasa a ciki gaba ɗaya komi cike ke cib da cib kuma a wadaci a tsari mai ban sha'awa da wadatarwa kenan duk abin da ba allah maɗaukin sarki ya danganta shi zuwa ga al'umma da addini ba idan aka samu wasu mutane sun zauna sun zo da tsari to a danganta tsarin zuwa gare su ba zuwa ga addinin allah ba saboda addinin allah bai ɗaukan na bai ɗaukan tawaya ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau domin irin waɗannan tsare-tsare na gurguzu ko na jari hujja ko na demokratiya tsare-tsare ne da aka samo su daga hannun kafirai makiya Allah to ta yaya kuma za a ce sun zo da tsarin da yake tabbatar da tsarin Allah ko kuma yake cika tsarin Allah ko kuma yake agaza ma tsarin Allah to a irin wannan yanayi kamar danganta na ƙasa ne da gazawa ga addinin musulunci to ko kuskure ne ina fatan mun gano wannan da kyau na biyu shi malam muhammad hamid in ba manta ba shi ma malam ya cakko wani kuskuren da ya yi a cikin littafin shi har ma malam muhammad jamilu zainu ya bayyana mana cewa ya sami ɗan malam hamid mai suna abdurrahman da cewa ya marmaze ta aliki ya gyara a inda aka gano kuskuren mahaifin shi amma ɗan sai ce a'a shi ba zai gyara ba uban shi zai iya ɗaukan mas'uliyan duk abin da ya riga ya faɗi in ba ku manta ba shine gaban da muka zo muka yi bayanai gane da gaus da kuma sauran abubuwan da ake faɗi ga wasu daga cikin mutanen da ake ganin waliyai ne kutubai ne autadai ne naƙabai ne da sauransu ake ba su wani mukami na annabawa da mala'iku da shi kanshi Allah subhanahu wata'ala to malam ya raddi ya ce wannan ba daidai ba ne ikon allah sai ga shi shi malam muhammad hamid kuma a nan yana cin gyaran malam mustapha sibai cewa abin da ya kawo ko a kusa ko a nesa ba daidai ba ne kuskure ne kuma ya ce wajibi ne a yi gyara a kan wannan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi ne malam muhammad Buna jamilu zaini yake cewa wa amma sibai falahu akhta'un ukhra malam mustapha sibai ba wa iyakan kuskuren da ya nan a cikin wannan littafi na shi ba akwai wasu kurakuran ma da ya ta yi fahuwa ya ƙolu shi ne fa aka same shi yana cewa ya hukku li ghairil muslimi an ya tawalla a'alal maka fi daula wai ya dace ga wanda ba musulmi ba ya rike matsayi ya hau kan mukami mafi ɗaukaka a cikin daular musulmi mala ya ce wannan magana an yada ta ne a mujallatul hadaratul islamiyya allati nushir hadal kalami anhu a wata mujalla da ke bayani akan hadaratul islam a cikinta ne aka yada wancan magana na mustapha sibai da yake amba da cewa kafirai suna da cancanta su mulki al'umman musulmi a daula na musulunci mala ya ce wa haza khata'un kabirun hakikanin gaskiya wannan magana na mustapha sibai kuskure ne babba li'anna ghairal muslim domin in ya ce wanda ba musulmi ba yashmilul kafir ya kunshi kafiri wanda gaba ɗaya ma bai yadda da wani addini ko abin bauta ba wal majusi kuma ya hada da ba majusi wanda yake bautan wuta wal yahudi da ba yahudi wanda ya Allah da manzannin Allah ta waye ya karyan cewa uzairu ɗan Allah ne wal nasrani da ba nasare da ya annabi muhammadu ta waye ya yadda da cewa alloli uku ne wa gairihim mala ce da wasu kafiran ma da ba waɗannan ba fahal ya hukka ha'ula kenan sai a tambayi mustapha sibai cewa yanzu waɗannan nau'i na kafirai suna da cancanta da dacewa an ya kunu wulata alal musulmi su zama su ne jagorori shugabanni a kan musulmi wa ru'asa su zama su ne shugabanni ya wanda za su zauna suna yin hukunci a kan musulmi alhali ko Allah maɗaukin sarki yana faɗi a cikin suratun nisa aya ta 144 ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin Allah maɗaukin sarki ya ce ya ku muminai a her kakku ɗauki kafirai majibinta al'amarinku ku aje muminai a turiduna an ji lillahi alaikum sultanan mubina yanzu ko kuna son ne ku ba Allah maɗaukakin sarki wani dalili wani hujja mai ƙarfi da zai riƙe ya azabtar da ku gobe kiyama sakamakon jibintan kafirai da kuka yi kuka yi watsi da muminai mala ya ce wa amma dimokuraɗiyya amma tsari na dimokuraɗiyya fahiyya hukumu sha'abi bi sha'abi li sha'abi shine mulkin ƙasa domin ƙasa don cin amfanin 'yan ƙasa ina fatan mun gano wannan da kyau shine takin da suke mata government to the thieful by the thieful for the thieful shine ash-sha'abu bish-sha'abi lish-sha'ab wallahu ta'ala la yarda illa an yakuna hukumu sha'abi to shi ko a ka'idan addinin musulunci Allah maɗaukin sarki bai yadda ga ƙasa da kuma 'yan ƙasan su bi wani hukunci ba illa bi shari'atin lahi rabbil alamin face su rankofar da kansu wajen bin shari'ar Allah Ubangijin halittu gaba daya Allah madaukin sarki fada cikin Sotul Ami a aya ta 162 zuwa ta 163 yake cewa kul ka ce inna salati wa nuski wa mahayayi lallai da sallata da yanka da nake yi da ɗungurungun ɗin rayuwata tun daga zuwa na duniya habbari na wa mamati da mutuwan da zan yi lillahi rabbil alamin wannan na Allah ne ubangijin halittu gaba ɗaya. kenan duk mutumin da yadda shi musulmi ne komi zai zai yi ne domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu kuma wannan ibada da zan gudanar a rayuwa na kaf ba zan taɓa haɗa Allah da wani a cikinta ba wa bi zalika umirtu to ai dama da wannan Allah ya umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi wanda na mika wuya ga Allah wa qala ta'ala ala lisani yusuf haka Allah madaukin sarki ya magana a bisa harshen annabi yusuf cewa inil hukmu illa lillah kawo tsarin hukunci da gudanar da jagoranci da shugabanci kaf allah maɗaukin sarki shi ya ɗauki gabaran tsara wa mutane yadda za a yi shi a mara allah ta abudu illa iya allah maɗaukin sarki ya yi umarni da kar a sake abota ma wani wanin nan ko kowaye in ba allah ba zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye shine addini na kwarai Shi ne addinin da Allah maɗaukin sarki yake son abi wannan ita ce aya ta arba'in a cikin suratu yusuf in kun fahimci waɗannan bayanai da waɗannan jerin gwanan ayoyi da mala yake ta kawowa yana son ya bayyana mana kuskuren wancan makala da malam mustapha siba'i ne ya ambata domin idan aka ɗauki maganin shi aka yadda da ita to ko waɗannan ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani su kuma yaya za a yi da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko domin addinin Allah yana sama da ra'ayin kowa da tunanin kowa da kuma bayyantan kowa Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace kamar anna demokratiya kaman yanda ita demokratiya take taktadi bi hurriyatil aqida tana hukunci da bada daman yanci wajen mutum ya ba aqidan da yake so wa anna li kulli ahadin an ya'taqida ma sha'a kuma mutum yana da abin da ya so ya kudurce koya yake shi ko Allah maɗaukin sarki a cikin suratu ali imran a aya ta 85 cewa yayi wa man yabtaji ghayra al dinan mutumin da diyabo yabo wani addini da ba na musulunci ba Falai yuqbal minhu Allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba kuma Allah bai yadda da wannan addini ba wa huwa fil akhirati min al khasirin sakamakon bin addinin da Allah baya so wannan mutumi a ranar tashin alkiyama zai tsinci kanshi cikin nadama ya samu kanshi cikin hasara zai tsinci kanshi a gidan nadama gidan hasara ita ce jahannama Allah ya kiyaye malai ya ce walaisa bainal islam ko a kusa ko a nesa tsakanin musulunci wa dimokuraɗiyya da kuma tsarin demokaratiyya samsam babu wani nukatul wani abin da yake haɗe su kun bayanci wannan da kyau ku? da musulunci da demokaratiyya babu wani abu ko a kusa ko a nesa da ya haɗa su waje ɗaya balhiya mudadatun sai dai a musulunci da demokaratiyya abubuwa guda biyu ne masu karo da juna wa mu'aradatun abubuwa ne masu karo da kuma kishiyantan juna ba sa haɗuwa a kusa ko a nesa mala ya ce wal aqrabu an naqul abin da yafi kusa da daidai a faɗi shine al islam kun ga addinin musulunci da tsare-tsaren musulunci wa dimokuraɗiyya da kuma dimokuraɗiyya da tsare-tsaren dimokuraɗiyya mutaghayiran abubuwa guda biyu ne masu shan bamban da juna abubuwa guda biyu ne masu warware juna ababe ne guda biyu da samsam ba za su taba haduwa ba malin ya ce wal yaraji fi zalikal marji' sabiq kai wanda ke neman gamsassu da ƙarin bayani masu faɗi ba nan ba to ya ƙoƙarin komawa marji'in da muka yi bayani a baya mai suna mazahibul fikriya al-mu'asira da kuma littafin waƙi'una al-mu'asir lidda'iya muhammad kutub wani malami ne mai da'awa muhammad kutub ya rubuta waɗannan littattafai saboda ya an karar da mutane allah ya sa mu dace to bayan da malam ya bayyana mana kuskuren danganta ishtirakiyya ko kuma dimokuraɗiyya da addinin musulunci tare da cewa sam sam ba ɗaya ba ne kuma ya mai da martani ga waɗancan maganganu da aka samu mustapha siba'i ya yi to sai malin ya ce kuskure na 44 kaunu ba'ad maganan da wasu da ke cikin mutane suke faɗi su ce addinu afiyonu sha'ab ma'anar afiyon shine wani abu ne mai sa maye mun gano wannan da kyau ko sai su ce ai addini shine wanda yake sa al'umma su shiga halin fita cikin hayyacinsu su koma suna yin abu kamar sun sha barasa addinin musulunci na takura mutane addinin musulunci yana lalata tsarin zamantakewa gaba daya duk wani tsari da za a zo da shi to addini in aka ce za a dogara da addini to zai lalata waɗannan tsare-tsare gaba daya ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ne mala yake ƙoƙarin cin gyara ya nuna cewa irin waɗannan maganganu da mutane suke faɗi ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa hazihil maƙula kun ga wannan magana almanƙudatu hiya likaril maris wani taƙadarin kafiri ne min du'ati shiwa'iyya al'awa'il yana daga cikin malamai waɗanda ke kira zuwa ga bin gurguzu tun gurguzu na farko-farko wa ya biha abinda yake nufi da wancan kalma annaddina ya hadisu bi sha'abi wai addini yana haifar ma mutanen ƙasa asaran ka asarar afiyon shi afiyon ɗin nan wani ƙwaya ne kamar zakami ne wanda yake gusar da hankali ya sa mutum ya zama yadda kasan dabba bai da tunani sai yadda aka ce ya zauna sai yadda aka ce ya tashi sai yadda aka ce ya kwanta shi bai da ta cewa sai yadda aka yi da shi kun gano wannan da kyau ku duwa addini haka yake yi wanda ya ce zai ba addini to addini sai yadda ya kada shi shi bai da wani tunani nashi mai zaman kanshi mala ya ce afiyon ɗin nan wahuwan nau'un minal muhaddarat wani nau'i ne na ƙwayoyi masu samaye. alal afrat bi ma'ana annahu aluha fi halati halamiya ghaira muntazina aukal ahlam wai addini yana sa mutum ya shiga hali na yanayi kamar yana mafarki ya ya wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba addini ne zai zo maka da tunanin in kayi kaza ranar kiyama akwai azaba kai ta tunanin wasu abubuwa eko eh ga yadda azaban take ga yadda za a yi ma mutum uku ba wanda kai abin nan baka taba ganin shi ba ko baka taba ganin an ba wani ba amma addini sai iya gamsar da kai cewa abin daidai ne sai kawai ke fassara addini wani abu ne mai gusar da hankali ya sa mutum ya kasa tunanin da ya kamata wa fi haza min alqadhi fil islam bi makani hakikanin gaskiya irin waɗannan maganganu da gurɓatattun mutane irin waɗannan suke faɗi ma addini to suka ne kai tsaye musamman ga addinin musulunci domin addinin musulunci ne ya hana mutane bin abin da suke so sai abin da Allah ke so mala ya ce ala annal akas min zalika huwa akasin wannan magana to shine abin da ya kamata a faɗi wa huwa annal islam aiqadha sha'ab al-muzlima al mala ya ce abin da ya kamata a ce musulunci shine wanda ya farkar da al'umma waɗanda aka zalunce su ya fitar da haƙƙinsu ya fitar da su daga duhun zalunci wa haƙƙaƙa lahal adala sannan addinin musulunci shi ya tabbatar ma mutane da cikakken adalci wal musawa da kuma daidaita mutane a bisa yanayi iri ɗaya وسجل التاريخ في ذلك سجلا حافلا mala ya ce addinin musulunci sai da ya zo da tarihin zamani da tarihin al'umma da irin zaluntansu da aka yi da irin yadda musulunci ya kwatan ma mutane yanci ya mai da su mutane ya tabbatar da tarihi a cikin rubutattun littattafai masu yawa bilbotulat addini ya tabbatar da jarintan gwaraza wal amjad sannan ya tabbatar da abubuwa na alkhairai na waɗanda mutanen kirki sun gabatar duk alkur'ani da sunna sun yi mana bayanin wannan allati ala asaruha huddimat kafa al'amraturiyat waɗannan mala ce allati huddimat kafato al wani al'amari ne na mulkin kama karya 'yan mulkin wanda suke zuwa su mamaye garuruwan mutane su mai da su bayansu 'yan mulkin mallaka albatila fi duniya bi asariha addinin musulunci shi ya kawo da irin wannan mulkin kama karya gaba ɗayan shi a duniya وقامت بدلا منها خلافة rashida bayan kawo da wancan mulkin kama karya da danniya sai aka tsaida khalifanci tabbatacci da yake shiryar da mutane wa akhadhat bi nawasi sa'ir shu'ab sai aka waye gari al'umman musulunci da musulmi sun jagoranci sauran sha'ab sauran al'umman duniya ila ma yuslihuha zuwa ga abin da zai kyautata su min al'adal na adalci wa irha da kwanciyar hankali wa rahama da tausayi wa nusratul haq da taimakon gaskiya wal aman da kuma shiga cikin aminci ba da an kana mafquda bayan an rasa wannan aminci fi usurul jahiliya a zamanin nan da aka rayu cikin jahiliya zamani ne na kama karya na zalunci na murdiya da danna haƙƙin mai ƙaramin ƙarfi amma da addinin musulunci ya zo sai ya kawo da wannan yanayi na ɓanna ya tabbatar da tsari na musulunci tsari mai kyau to ta yaya ne za a ce addinin musulunci shi ya ɗimauta mutane ya kiɗimar da su ya fidda su daga cikin hayyacinsu wannan ba daidai ba ne allah ya sa mu dace asawab abinda abin da ya fi zama daidai a ce addinu salahu sha'abi addini shine abin da ke kyautata jama'ar ƙasa matiha da kuma tabbatar da ita a bisa tsari ingantacce ina fatan mun gane ba kuma ce addini shi ke ruda abubuwa shi ke birkita su shi ke sa su zama kan gaba kan baya ba Allah ya kiyaye kuskure na 45 mala ce qawlu ba'adu maganan da wasu daga cikin mutane suke faɗi su ce falasifatul islam wai a yana daga cikin falasifa na musulunci ma'anan falasifa suna nufin malamai masu bin ilmul kalam kuma shi ilmul kalam ilimi ne wanda yake mazmumi abin zargi shi na abin da ake karantar da mutane a makarantun musulunci da sunan ana koya masu tauhidi irin su littafin hayatul islam irin su ibrahim lakani irin su idatu jinna da sauran littattafai na maguzanci da sunan cewa wai ana kare musulunci ne da su ta wannan ba daidai ba ne to italakin wannan kalman tukuna a ce wane ko su wane suna daga cikin malaman falsafa na musulunci to kuskure ne mana ya ce ala ba'adi mani tasafo ilimi ana amfani da wannan kalma ne ga waɗanda ake ganin sun siffatu da ilimi wa katabu kitaban islamiyya kuma sun rubuta littattafai na musulunci sai a rika ce masu ai su malaman falsafa ne na musulunci ko da ko malamai ne na kwarai to bai halatta a yi amfani da wannan kalma a gare su ba asawab abin da ya fi zama daidai a ce ulama ul islam suwa ne malaman musulunci ne falesa lil islami falasifa musulunci bai da wasu malaman falsafa walaisa fi alfazihim fasahatun wala balaga cewa wai malamai kaza malaman falsafa ne na musulunci irin wannan lafazi babu fasaha babu kwarewa wajen iya zance a ciki banda rakaka da shirme ba abin da ke cikin shi musulunci ya tun tunkuɗe falsafa ya tsine mai albarka ya zarge shi to ta yaya kuma za a ɗauko falsafan a yau a gayyato shi a shigo da shi cikin addini kun ga addini ba zai karɓe shi ba mala ya ce wannan magana ya samo ta ne min majmu'il fatawa li sheikh ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya ne faɗi wannan magana a jizi'i na 19 al-shafi na ɗari da da shida a cikin littafin majmu'ul fatawa al-kubra Allah madaukin sarki ya sa mu dace aqulu malam muhammad jamil zainu ya ce ni ko sai in ce ilmul falsafa minal ulum azzamima ilimin falsafa ilmul kalam ya daga cikin ilimi abin zargi allati an karaha wanda malamai da dama sun yi inkarinta wa ƙala bi hurmatiha aktharul ulama mafi yawancin malaman musulunci sun yi bayani akan koyan ilimin da karantar da ilimin to haramun ne wata ha minha aktharu man iktanaqaha haƙiƙa malaman da suka ɗauki wannan ilimi a matsayin hanyar addini da rayuwa sun barranta sun yi watsi da wannan ilimi fi hayati tun a rayuwansu kal gazali wa gairihi kamar al-imam al-gazali milittafin littafin ihya ulumuddin da sauran malamai sun barranta daga wannan ilimi saboda sun gano ba inda zai kai su sai zuwa ga mahallaka wa zalika falsafa takhribul uqul ba don komi ba sai dan falsafa tana dargaza tunanin mutane wato shakke ku fi asli tauhid kuma yana kawo shakka cikin asalin tauhidi wa ghairun mustaqatun mina shari'atul shariati sannan shi falsafa ba a tsatsafo shi daga cikin shari'ar annabi mai tsarki ba laminal min al-qur'ani wa la min kawai wasu karti ne na greek suka zauna suka tsara sai kuma aka samu wasu malamai da suke ganin abu wannan hanya wajen tabbatar da tauhidi sai ku same su a cikin littafi suna cewa alkalamu fil kudura alkalamu fil irada alkalamu fi kaza shi sa sai ake ce musu malaman da ke bin ilmul kalam ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan ba daidai bane malam ya ce wa min man khada'a abin falsafa daga cikin wanda ya yaudaru kuma aka yi nasarar yaudare shi da wannan ilimi na falsafa hatta jaradhu ilal kufur wal ilhad har wannan ilimi ya kai su zuwa ga kafirci da ƙetare haddi cikin addini fi nihayatil mutaf a cikin al'amari na ƙarshe karshen nan shine ibn sina ta ku jana cha ibn sina wal da kuma malam farabi wabnu arabi da kuma ibnu arabi haisu qala sina yayin da aka samu ibn sina yana cewa ana wa'abi ni da ubana min ahli da'awatul hakim muna ƙarƙashin da'awan hakim ne fakilana mu duka min alƙaramita muna bin ƙaramitawa ne albatiniya allazina la yu'minuna bi mabda wanda su ba su yadda da cewa duniyan nan na da farko ba wala mi'at kuma ba su yadda da tashin kiyama ba wala rabbun ba su yadda da Allah ba wala khaliq ba su yadda da akwai mai halitta ba wala rasulun ba su yadda da wani annabi ba wala maba'usun ba sai da wanda aka aiko ba shine wala rabbun wala khaliqun wala rasulun maba'us ba sai da wai akwai wani annabi da Allah ya aiko ba su san ba sai da wannan ba to ibnu sina din nan a yau yana daga cikin mutanen da aka dauka wai gwarzo ne kuma kunji yana bin yan shi'a karamita masu irin wannan tunanin kuma ilimin falsafa ya kai shi zuwa ga wancan bala'in mala ya ce intaha min kalamu ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim ne ya kawo wannan magana min kitabat ighafatul lahfan a cikin littafin shi mai suna ighafatul lahfan min masayid shaitan a juz'i na biyu shafi na 262 mala ya ce wa min al yana daga cikin kuskure da mutane suka samu kansa ciki tasmiyatu ba'dul madaris sanya ma wasu daga cikin makarantu wal mustashfiyat da asibitoci bismihi da sunan ibn sina kun gano wannan da kyau ko har a ƙasar nan sai ko samu wasu asibitoci da wasu kemis kemis da wajen shan magani an sanya masu sunan ibn sina a don komi ba sai dan yayi fice ya shahara da al'amarin rubuta littattafai na bokanci da magunguna da kuma sauransu sai dai kamar yadda malamai ke faɗi a ƙarshen rayuwar shi ya zo ya tuba daga waɗannan abubuwan amma tuban nashi kuma bai yaɗu ba kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa ammal farabi mala ya ce amma shi ko farabi fa kana mutabi'an lil fikri al yana bin irin tunani ne na mutanen greek masu asalin ilimin falsafa wanda ya lalata al'umma ya batar da su wa kana yu'minu bid-din al-yunani al-qadim shi yayi imani da addini ne na yunan wanda suke bi tun asali tun da cancan wa farra ma'a majmu'atun ma'ahu ila faris sai ya kwashi mutane da dama aka tafi faris min madinati jundiya ya sabur suka kafa wani gari mai suna jundiya sabur ba da tansirin malok bayan da aka wayi gari sarkin ya rikide ya yarda wa an sha'o madinatin fasila bi za'amihim sai suka kafa gari suka rabu da wancan ihtazaha nazariyan alfarabe wanda aka rika gudanar da tsare-tsaren tafi da wannan gari da tunanin shi farabe wa amaliyan aka yi aiki da irin abubuwan da ya tabbatar a aikace hamdan hormat sabi'iyun alharani mana yake cewa wani ba sabi'i ne alharani wani ha unasun fi da hijar duk a garuruwan waɗannan mutane sun ɗibi waɗannan tunani na farabi sun bawa mutane su an ci gaba da bi malai yace wa humar lalina sarakul hajar al aswad su ne fa 'yan shi'an da suka kai hari suka kai farmaki a garin makka suka kashe musulmi suka zubar da jini a ka'aba suka sace hajar al-aswad wanta ko hurmatul musulmi na suka keta alfarman musulmi suka kashe alhazai masu ɗimbin yawa har sai da aka waye gari da'iratul mutaf inda yake dawafi ya jike gaba ɗaya da jini da gawakin musulmi to irin waɗannan sufa rabi masu irin wannan ta'addanci da tunanin a yau sai ga mutane suna tabbajiji da sunansu wa amma ibnul arabi amma ibnu arabi ba ibnul arabi ba ibnul arabi mutumin kirki ne ba malike ne wanda sunan shi ake hada shi da alifun da lamun shi ya rubuta littafin aritul ahwazi sharhi ne na sunanin tirmidhi ya rubuta littafin alkabsu sharhi ne na muwaƙa ya rubuta littafin ahkamul qur'an da sauran littattafai da ya rubuta na musulunci malami ne ba maliki ya kokari amma shi ibnu arabi wanda sunan shi yake fara da alu an baki wofi eh, an baki ra da ya da waye shi wannan wani zindikin sufi ne yana da tafsiri guda biyu ɗaya sunan shi foto hatil makiya littafi ne wanda yake faɗan wasu maganganu wanda sai dai allah ya kiyaye tafsiri ne na sufanci tsura sai kuma ya rubuta ɗaya shi kuma tafsir buna arabi shi kuma ka kasan tafsirin jalalai ne yake to shi dai wannan ibuna arabi ba karamin ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau ya ce faqad ta'athara bil falsafa ya tasiranta da falsafa al-aflatiniya al-muhdatha bil anasir lati adkhalaha ikhwan safa min igriqiyya wa nasraniyya ta yadda ya kakkarmado abubuwa na greek ya kakkarmado abubuwa na kiristanci wa farisiyatul asal da kuma katobara na bautan wuta na farisawa da ya hada a ciki hatta qala bi wahdatul wujud har yawa yawaye gari ya ce a yi abin bauta ma ɗaya ne alladhi ƙadi bi rafdil islami sassan wanda gaba ɗaya yake cin karo da cewa musulunci ma ba addini ba ne a watsar da shi ba wani abin da yake Allah ne ba wani abin da yake addini ne ya faɗi miyagun maganganu dangane da haƙƙin Allah da haƙƙin musulunci da haƙƙin annabawa da mala'iku kuma fahimuhu annan alam abin da yake nufi shi kanshi Allah subhanahu ta'ala da duniyan nan she'un wahidin ya ce abu ɗaya ne wa annan lahuwa suratun suratu hazal alam ai Allah shi ne suran wannan yanayin makhlukun shi ma Allah halitta shi aka yi kuma gano wannan da kyau ko wa laha jalla wa ala ya khulukul halka kuma mutanen duniya da kowa da komi na duniya ba Allah ya yi su ba mubasharatan min al-adami wai ba shi ya yi su kai tsaye da ba su ba mun gano wannan da kyau ko sam walakin halaka aqalan sai dai Allah ya yi kokarin halittar hankali ne wal aqalu huwa alladhi naba anhu subhanahu fi khalqil kauni duk wannan duniya Allah ya bi ta hanyar hankali ne sai hankali ya samar da duniya da abubuwan da ke cikin duniya gaba daya kama an karal azab al mu'abbad kamar yadda aka same shi ya yayi inkarin azaba na dindindin wa min al-mu'sab malai cewa daga cikin abin takeici anna afkara haula tunanin waɗannan kazaman malamai to darrisu abna'ina fil madaris athanawiyya shi yake karantar da ɗaliban musulmi a makarantun sakandare na musulunci wato samma madaris kajima ana sanya makarantu sunayensu wa mustashfiya da kuma asibitoci bi asma'ihim da sunan irin waɗannan mutanen shi wannan ibn arabi sufi ne wanda yana da miyagun aƙidu wanda ba wannan ba ina fatan mun gane wannan da kyau to kuma a yau an ɗauke shi ma shine khatimatul auliya wai shine cikamakin waliyan Allah wai mai irin wannan tunani na zagin Allah shi yake ɗauka cikamakin waliyai Allah ya kiyaye to bayan da malai ya karkare mana bayanai dangane da haƙƙin musulunci da wasu daga cikin lalatattun halittar Allah ke fari sai ce akhfa'un fi ma'anar ila ga wasu kusakurai da mutane suke yi dangane da ma'anan ilahu abun bauta ma'anan allah maɗaukin sarki ma'anan haƙƙin shi da ko matsayin shi kuskure na arba'in da shida mala ce ma'ana la ilaha illallah irin kuskuren da ke samun mutane dangane da bayyana ma'anar lailaha ilaha illallah sai guji suna cewa la khalika babu mahalicci wala rabba babu mai kula da mutane illallah fassara la ilaha illallah da cewa la khalika illallah ko wala rabba illallah wannan kuskure ne li'annal ilah saboda al'ilahu laisa ma'anahul khaliq ba wai ma'anan shi khaliqu ba warrazik kuma ba ma'anan shi mai azartawa ba wa huwa ma yusamma tauhidur rububiyya idan aka ce mai halitta mai azartawa mai sa lafiya mai kawo kaza to wannan ma'anan tauhidur rububiya kenan ba shine ma'anan al'ilahu ba alladhi ya'tamiduhu sufiyya wanda kuna samu sufaye akan wannan suka dogara ai mun yadda Allah shike halitta Allah shike kaza Allah shike kaza amma ba su yadda a ce babu abun bautawa a bisa cancanta na gaskiya sai Allah ba in ka ce masa haka to ka hana a ansa doka daga wajen shehunansu da wajen waliyansu da wajen kowa za a bari Allah ne kaɗai zai faɗi ina fata mun gano wannan da kyau mala ya ce wannan shi ya suka dogara kan shi ko za a ce babu gwamnati sai ta Allah ba shi ne fassarar la'ila illallahu ba wal asha'ira haka su ma asha'ira tunaninsu ke na wajen fassarar la ilaha illallah wal falasifa da kuma masu ilmul kalam mala ya ce wa tarafa bihi al mushrikuna ai irin wannan tauhidi cewa babu mahalicci babu mai azata sai Allah ai mushrike ma sun faɗi wannan a cikin ayata 87 cikin sotu zuhruf Allah ya ba mu labarin mushrikai cewa wala in sa'altahum da za a tambaye su man khalaqahum cewa ya halice ku ko mushrikai la yaqulun Allah za su ce Allah ne su ba sun yadda Allah ne mai halitta fa anna yufakun to me ya hana su bi Allah su bauta mai shi kadai saboda suna da yaqinin ba su suka yi kansu ba kuma ba wani yi su ba waye yi su Allah in ma'anar la ilaha illallah ba mahalicci sai Allah ne ina gaya muku ba za a faɗa da kowa ba Allah ya kiyaye mala ya ce walam yarda min humar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama haza tauhid irin wannan tauhidi na mushrikai to annabi bai yadda da shi ba wa harabahum duk da haka sai dai ya su duk da sun yarda Allah shine mai halitta li'annahum lam ya'tarifu bi tauhidil uluhiyya saboda ba su yadda da tauhidin uluhiyya ba wa qala ta'ala anil mushrikin haka a cikin alkur'ani a cikin sautu safat aya ta biyar zuwa ta bakwai allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin mushirikai cewa innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun su mushirikai duk sanda aka ce su faɗi la ilaha illallah su imani da la ilaha illallah sai girman kai ya kama su wa yaquluna sai guji suna cewa a inna la tariku alihatina yanzu ko kuna son mu bar abun bautawan mu ne li sha'iril majnun saboda wannan mawaki mahaukaci bal ja'a bil haqqi Allah ya masarar da ce ba wani shi manzon Allah ya zo da gaskiya wa saddaqal mursalina kuma ya gasgata dukkanin manzannin da suka zo kafin shi kenan in kun fahimci wannan ashe ba ma'anar la ilaha illallah cewa la khaliqa illallah ba domin su kansu mushrikai sun fahimci ma'anan ilah ba shine khalik ba shine al-ma'bud domin sun ce ma bar alihatina abun bautanmu kuna fahimtar wannan da kyau ku babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shine ne la ilaha illallah ya ce as-sawab abin da fi zama daidai ma'ana la ilaha illallah shine la ma'budu bi haqqin babu abun bautawa sai kin ce da gaskiya domin kin ce ba wa bauta kada ai ana bauta ma gunki ai ai ana bauta ma shehunne ai ai ana bauta ma tsumburbura da sauran abubuwan tsafi in kin ce babu abun bauta kin yi kada ana bauta musu amma bi hakkin ana bauta musu a bisa cancanta a Allah ne kadai ake bauta ma a bisa cancanta mala yace li ma'anar ma'anal ilah saboda hakikanin ma'anan ilahu shine al-ma'budu abun bauta walamma kanatul ma'abudat kathira yayin da abubuwan bauta suka zama suna da yawa faminan nasu man ya abudul kabar daga cikin mutane akwai masu bautan kabari za su je kabari kaza a ce an je ziyara wannan wani salo ne na bautan kabari su biya kuɗi musamman a yi biza a tafi wasu ƙasashe an je bautan kabari kalmajus kamar majusawa fil hindi a ƙasan indiya suna bautan kabari wa minhum man ya'budu al-awliya daga cikin masu bautan wani Allah akwai masu bauta ma waliyai waliyai ke ba su umarni suke hana su yad'unahum suna roƙon su min dunillah su yi watsi da Allah madaukin sarki malai ce kasufiya kaman yan dariƙa wa ghairihim da makamantansu kana laziman to sai zama lallai nudifa fit ta'arif wajen bayyana cewa babu abun bauta da gaskiya sai an ƙara kalimatu bi haƙƙin cewa a bisa cancanta domin waɗannan abubuwan da ake bauta masu duka babu wanda ya cancanta hatta nukhruja jami'al ma'budatil batila har mai kokarin kauda dukkanin wasu abubuwan bauta da basu dace ba wad dalilu dalilin kawo bi haƙƙin da muka yi a cikin lama abu da bi haƙƙin illallah wajen fassarar la ilaha illallah ita ce aya ta 62 a cikin sotul hajji da Allah ya ce zalika bi annallaha huwal haq domin Allah maɗaukin sarki shine kaɗai abin bauta na gaskiya wa anna ma ya dauna min dunihi huwal batil duk abin da ake kira ake roƙuwa ke bauta ma wanda ba Allah ba to wannan batil ne ba gaskiya bane kuma bai cancanta a bi shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma kenan duk abin da ake son a kawo na ilimi so ake a tabbatar da aya a cikin alkur'ani ko hadisi ingantacce ya tabbatar da shi in ba haka ba ko bai halatta musulmi ya tabbata kan shi ba Allah ya tsare mana imaninmu mana ya ce falma'abudu kun ga abin bauta almada'u bi haƙƙin wanda za a roƙa kuma ya cancanci bautan kuma ya cancanci abota mai huwallahu wahadahu shine Allah shi ɗaya wa kullu man da'a ghayra lahi duk wanda ya kira wani wanda ba Allah ba hatta walau kana mad'u nabiyan ko da ku wanda aka kira din aka roƙe shi din annabi ne awwaliyan ko ko wani waliyi ne muqarraban da ake ganin shi kusa da Allah malam yace fa amaluhu batil wanda ya aikata wannan aiki ya aikata aikin banza li'anna du'a huwa ibada saboda roƙo da Allah maɗaukin sarki ai shine ibada kama ƙwale sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya faɗi a hadisin da al ahmad ya fitar a cikin musnadin shi yace addu'a'u huwal ibada ita addu'an nan ita ce ibada wa sarful ibadati li ghayrillahi ta'ala a kwace ibada a tunkuɗa ta ga wani wanda ba Allah ba mina shirkil akbar yana daga cikin shirka babba alladhi yahbitu al-amala wanda yake bata aikin bawa da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukin sarki da yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka karka saki ka kira wani wanda ba Allah ba wanda kiran shi ba zai amfana maka komi ba wala yadurruka ko ba zai cutar da kai komi ba fa in fa'alta in ka sake ka aikata haka fa innaka idan min adh lalle daga nan zaka zama cikin azzalimai wannan ita ce aya ta 106 a cikin suratu yunus idan min adh-dhalimin da Allah ya faɗi cikin ayan malan yace al-mushrikina sai ka zama daga cikin mushrikai ka sake ka roki wani ko ka kira sunan wani tuntube ne zaka yi neman agaji ne addu'a ne ko menene in ka sake kai wannan zaka zama daga cikin mushrikai wa ta'ala haka Allah ya faɗi a aya ta 88 cikin sotul an'ami ya ce walau asharaku da tarin annabawa da manzanni da Allah ya lissafo su da danginsa a cikin alkur'ani za su tattare su yi shirka la habita anhum ma kanu amalo da Allah madaukin sarki ya lalata duk abin da suka kasance suna aikata wa komin yawan shi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko shi sa dole ne mu fahimci menene ma'anar la ilaha illallah ya ake fassara ta ya ake bayanin ta sannan kuma mu fahimci sakon da take kunshe da shi mai imani da shi Allah maraukin sarki ya sa mu dace to bayan da malam ya bayyana mana irin kuskuren da mutane suke yi a yayin fassara kalman al'ilahu sai kuma ya ce akhta'un fil ibadat to fa nan ne gizo ke saka wasu daga cikin kurakurai da mutane suke da ya shafi ibada to nan kuma sai fa wanda Allah ya kiyaye kuna fahimtar wannan da kyau jama'a kuskure da ake cikin ibada cikin alola ne cikin sallah ne cikin magana ne cikin zikiri ne cikin komi kuskure na arba'in da 47 yana daga ciki qaulu musalli na ba'da salah wasu daga cikin waɗanda aka yi sallah da su ana mai sallah sai wanda ya ce haraman wa ya ƙolin akhar jam'an wannan wata magana ne wanda ku Allah ya tsara bakin ba kwa yi au taqabbala Allahu fa ya ƙolin akhar minna wa minkum wannan kuna ɗana shi da sallah sallan azumi da sallan babba ko taqabbala Allahu minna wa minkum haka ne ko ba haka bane yace kuskure wannan li anna fiha ishtighalan an azkaris salah amma su yadda suke nasu ana sallama salla ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce taqabbalallahu minna taqabbalallahu sai ce minna wa minkum sai a tafadin irin waɗannan maganganu malai ce wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu lam yaqulu zalika ana sallama salla sahabbai ba su faɗin haka wa thabata salam fi hadisil musii' fi salati amma yin sallama bayan an gama sallah musulmi sun gama zikirori an gama komi babu laifi yan uwa su haɗu su mai yan uwansa sallama sau da ya tabbata cikin hadisu musi'u salatahu haisu qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama assalamu alaika ya rasulallah da ya zo ya ce ma annabi assalamu alaik fa qala sai annabi ya ce wa alayka assalam amincin Allah ya tabbata gare ka irji fa salli tafi ka je ka sake sallah fa innaka lam salli saboda har yanzu baka yi sallah ashe bayan an kare sallah babu laifi yi sallama amma ba abin abin takeici ana sallama sallah kai kana kokarin yin tasbih da zikirorinka wani shi kuma yana kokarin ne kuma ka ku gaisa ya shagaltar da kai gaba ɗaya daga abin da ya kamata ka yi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne ko kuma ana sallame sallah za mu zo za ku ji a gaba sai ga wani ya miƙe yana cigiya ko yana bara ko yana kaza ko yana kaza haramun ne ba su irin wannan gudunmawa da ake bai dace su hana mutum yin zikirorin da ya kamata yi gaba ɗaya don da suka miƙe suna wannan abubuwan kana son kai tasbihi ba za ka iya yi ba ana fahimtar wannan da kyau ko duk za mu zo za mu ji waɗannan kurakurai da mutane suke wannan hadisi na musi'u salata al-imam al-bukhari da muslim su suka ruwaito shi as-sawab abin da yake daidai mutum yi la yuqalu shay'un mutum ba zai faɗi komi ba wa shagila bi azkari sala shine mutum ya shagala da zikirorin sallah awi salam alaikum inda zihabihi min al-masjid aw dukhulihi alal musallin فيرد المصلي بيده او غير المصلي بلسانه كوي أمتين يزو مسلاتي masallaci da ake so shine in ya shigo ya sallama bayan yayi abin da ya tadda mutane ko ya tashi zai tafi ya masa sallama in mutum yana salla ne ya daga mai hannu haka kun gano wannan da ke ko in bai salla kuma sai ansa sallaman da baki kadai abin da aka samu kenan amma tsaya ana wasu surutai ana wasu abubuwa jama'a sai fa an yaki waɗannan yan gulmace gulmacen da yake yanzu gulma ya tashi daga dandali ya zo har masallaci to mu muka ce ba mu yadda da irin waɗannan abubuwa a inda muke da fada a ji ba sai a ce mun takura ma mutane muna da kaushin hali muna da kaza muna da kaza ikon Allah kuma har yau inda muke gudanar da abubuwa kuma shine yake hada ba wani matsala da an bar mutane su abin da suke so ko da yanzu wajeje irin namu ya lalace in mutum ya yi kuskure sai a gaya mai dama aikin malami kenan in yayi ba daidai ba a nuna mai inda daidai yake ma mutum ya yi ba daidai ba don kawai kar ya ce a mai ba daidai ba sai a bar shi ya ci gaba to malamai sun zama shaidanu kenan allah ya kiyaye to bayan wannan mala ya ce kuskure na arba'in da takwas ko kuskuren ana yin shi ne inda lodo'i yayin alola ya na lilmutawadda sai gaji mutane suna ce ma mutumin da yake alola zamzam ai ta tawadda min ma'i zamzam kana alula da ruwan zamzam ne li'annahu lam yarid fadlul wudu'i bi ma'i zamzam in kuka je maka haka za ku gansa da dama sun dibo ruwa suna alula da ruwan zamzam to ba wani hadisin da ya zo ya umarnin falala ko ya bada labarin falala dan gani da alula da ruwan zamzam babu shi ko a aje ruwan zanzan wai mutum ya mutu a mai wankan gawa da shi to annabi da ya mutu da ruwan gawa kai mai da ruwan zanzawa kai mai wankan gawa ba da shi bane me yasa mutane suke haka wannan wasu kurakurai ne da mutane suke wanda ba daidai ba wal waridu abin da yazo dangane da ruwan zanzam annabi ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu shi ruwan zanzam dalilin da aka sha shi dan shi Allah yana biyan wannan bukatar kadai sha aka ce ba inda aka ce alula ko wani abu sai da wajen sha annabi ya ce babu laifi a zuba a ka to iyakan abin da ya zo kenan amma a lola ko wanka ko wani abu kaskani ne ba musayin da aka samu ko a ce ga jariri an haifa har ya fara magana da ruwan zanzam za a rika mai wanka a ba bayan Allah su sha su addu'a an ki an ji ana zubarwa a makwarara Allah ya kiyaye mala ya ce sawa abin da yake daidai in an zo an samu mutum na alola ba ce ma kai zamzam ko a ce tawadda min ma'i zamzam kun gano wannan da ke ku ba wannan haka ce ba abin da yake daidai shine assalamu alaikum sallama za a mutum alal mutawadda in an sa mutum na alula a yi mai sallama wa ta lil mutawadda an so ga shi mai alulan an ya kula allahumma fili zambi wa wasu fi dari wa barili fi riski kada shi ya faɗi wannan wannan sahihun mawqufi musannaf ibn abi shayba ya inganta mawqufi ne daga sahabi ba wai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wa yaqulu al ba'da al shi kuma wanda yake alula bayan ya kare alula sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين waj'alni minal mutatahhirin shikenan kawai iyaka yanda ya tabbata kenan wannan muslim ya ruwaito shi annabi ya ce duk sanda mutum ya gama alula ya faɗi wannan to za a bude mai kofofin aljanna guda takwas sai ya zaɓi ta wanda zai shiga shi sa duk wani abu wanda mutum yake aka ce in yayi zai samu alkhairi sai ga mutanen ba shi suke ba na tsiya suke yi bari ku ji wani kuskure na 49 faɗin masu faɗi sadakallahu al'azim ta inda alfaragin min kira'atul qur'an suna faɗin wannan in an gama karatun alkur'ani ne ana kai ƙashi zai sai ka ji ce sadakallahu al'azim ta to shi ma wannan ba daidai ba ne kuskure ne as abin yake daidai la tuqalu li annaha lam tarid an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba fadin sadaka Allahu alazim yayin kare karatun alqur'ani domin ba a samu annabi ya fadi ba walam yaf'alha a sahaba kuma sahabai basu aikata ba wala tabi'un haka tabi'ai wala salafu salih haka salafan al'umma basu faɗi ba ridwanullahi ta'ala alaihim wa amrun muhdathun fadin sadakallahu azim al'amari ne da aka kirkiro na bid'a qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace ko fallahu ta'ala ya ƙolo wa man asdaqa min Allah haditha ba wanda ya kai Allah kyawan zance Allah ya san haka ba sai ka gama ka ce lahul azim ba da ma can shi bi kowa ma gaskiya wajen magana ina fatan mun gano wannan da kyau aya ta 87 cikin sautin nisa'i wa ma'azalika lam ya kul annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta da Allah ya faɗa ka cikin Qur'ani ba samu annabi in ya gama karatun alqur'ani yana cewa sadaqallahu alazim ba wala hul kiram haka sahabban shi masu daraja wa hazihi bid'a amatat sunna wannan bid'a na sadaqallahu alazim ta kashe sunna wa hiya du'a ba'da tilawa shine addu'an da aka samu ake yi bayan an gama karatun alqur'ani mutum na faɗin sadaka Allah sai tashi ya tafi shi ko in mutum ya katin alkur'ani ya gama addu'a ke son yayi liqaulir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ce man qara alquran falyas'alillah bihi duk mutumin da ya karanta alkur'ani to ya roki Allah da shi wannan hadisi hasan ne tirmidhi ya roito shi fa naqulu sai mu ce Allahumma inna natawassalu ilayka bima qara'ana Allah muna kamun kafa da abin da muka karanta zuwa gare ka min min alquran daga ayoyin alqurani an tansural musulmin Allah ka taimaki musulmi a ko ina suke kun fahimci wannan da kyau ko shine abin da ya kamata a fadi kuskure na hamsin inda iradatus salati ya na. yayin da aka zo sallah sai ku ji mutane na cewa na nawaitu usalli dhuhra mathalan shi daga hannu da ake cewa wata salatu zuhuri arba'u raka'atin iktada bi imam maliki waye waye waye wannan kuskure ne ba daidai bane ba ganin mutane za su sallah su san wani daga suna ninya sannan sai a kabara to wannan kuskure ne لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك النبي faɗi wannan ba walakin yuqalu lil hajji sai dai wajen aikin hajji ne za ce labbaik allahum labbaik allahumma aw umara a nan ne kaɗai aka samu mutum zai furta niyya ya faɗi ibada amma a sallah babu الصواب على المسلم أن يستخدر annahu yusalli يصلي الظهر abin da yake daidai ga mai sallah shine ya halarto ma zuciyar shi cewa yanzu ya sallah a zahar ne wala ya kul zalika bi lisanihi ba zai faɗi wannan da harshen shi ba wannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙolo. alhali ko an samo annabi yana cewa inna mal'a a'malu niyyat ayyuka dama da niyya suke tafi yanzu da zaki zo makarantar na kin ce na waita zuwa darul hadisi eh ma ba kin zo ba shine niyyan ai wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa niyyatu mala yace ita niyya mahallu halqalbu inda ake yin ta shine zuciya kama qala al-ulama kama yanda malamai suka ce misali kire kita zaki sallar asar yanzu ke baki sallah asar zaki yi ba kin sani shine nin ai Allah madaukin sarki ya sa mu dace sakamakon ƙorewar lokaci anan zamu saurara fasbanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum